Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a wannan shirin na yau Laraba, sha hudu ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta bukaci a aiwatar da gyaran fuska ga kasafin kuɗin 2021. A Najeriya kuma gamayyar ƙungiyoyin arewacin kasar ne suka yi kira da gwamnatin tarayyar kasar da ta dakatar da cefanar da wasu tashoshin wutar lantarki a yankin Neja Delta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Yau laraba mace-mace a cikin tashin hankali da kuma kwasan ganima da ke faruwa Afirka ta kudu ya karu zuwa sama da mutane saba'in yayin da masu bore suka yi biris da kiran da gwamnati take musu da su kawo ƙarshen tashin hankalin. an fara tashin hankalin ne a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa jacob zuma ya fara zaman gidan kaso na watanni goma sha biyar bisa laifin rashin bayyana a gaban kotu da ke zama cin mutuncin kotun domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa da cin hanci da rashawa zanga-zangar kama zuma da ita rikide ta koma gagarumin burin 'yan ƙasa wanda ke zama mafi muni a cikin shekaru masu satar kayan sun fasa shagogi da kasuwannin zamani da wasu wuraren sana'o'i a lardin gwaten da birnin ƙasar mafi girma na johannesburg ke ciki jami'an tsaro sun gaza shawo kan sace-sacen kayan wanda ya ci gaba ha'i zuwa lardin da garin zuma na kwazulu ke ciki kana ya bazu zuwa lardunan umfumulanga da arewacin cape a cewar 'yan sandan a birnin durban da ke gabar teku motoci sun yi jirin gwano a wajen wani dakin adana kayan amfanin cikin gida da kayan abinci da ma wasu kaya an dai cinna ma wani dakin ajiyar kaya guda wuta amma kuma masu satar kayan suna nan suna yi kasar pakistan ta shirya tsab domin amsan bakoncin muhimmin taro na shugabannin siyasar afghanistan a wani matakin gaggauta tattaunawar zaman lafiya a afghanistan yayin da sojojin kasashen waje a jagorancin amurka suke barin kasar wannan matakin diflomasiyya da pakistan ke ɗauka na zuwa ne bayan da kungiyar ta'addanci ta taliban take kwace ikon yankuna cikin gaggawa a gundumomin afghanistan wanda yaki ya daidaita a cikin watan mayu a lokacin da sojojin amurka da na nato suka fara barin kasar a hukumance taɓarɓarewar tsaro ya rura fargaban cewa gibi da ficewar sojojin zai haifar ka iya jefa ƙasar cikin gagarumin yakin basasa kana zai sa kungiyoyin ta'addanci da ke neman kwace ikon kasar su yi karfi a afghanistan su kuma kaddamar da hare-hare masu auna kasashe makwabta da ma fiye da haka yau laraba wata majiya mai tushe ta jami'ai a islamabad ta faɗa wa muryar amurka cewa an shirya gudanar da taron ne a ranakun 17 zuwa 19 ga watan yuli kana shugabannin afghanistan da dama sun tabbatar da za su halarci taron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je majalisa domin ganawa da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyarsa ta Democrat bayan sun sanar da wani shirin dala triliyan uku da rabi na fada da kiwon lafiyar tsofaffi da batun canjin yanayi da kuma shirye-shiryen taimakawa iyali in ji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Wannan shine zai kasance zuba jari mafi girma a tallafin da za a baiwa waɗanda suka girma a cikin shekaru da dama Shuma yana faɗa a jiya talata. dan majalisar dattawan democrat daga jihar virginia mark warner ya faɗa wa manema labarai cewa waɗannan kudaden za su biya baki ɗayan shirye-shiryen da za a gudanar ko da yake warner bai bayyana takamaiman inda za a samu kudaden shirin ba amma a baya biden ya buƙaci a ƙara wa masu hannu da shuni haraji da kuma kamfanoni. 'yan republican a majalisar dokokin sun bayyana adawarsu ga karin harajin bayan sun samu nasarar rage haraji ciki har da na kamfanonin a lokacin gwamnatin shugaba donald trump wata motar bas dauke da ma'aikatan gine-gine 'yan kasar china da na pakistan da ke tafiya a wata hanya mai tsamtsi a wani tsauni ta fada cikin rami mai zurfi yau laraba inda ta kashe mutane goma sha uku ciki har da 'yan china guda tara a cewar jama'ai. akalla mutane 36 suka jikata a cikin hadarin da ya auku a gundumar kushitan da ke cikin yankin kibar in ji arif javed mataimakin kwamishina a gundumar hatsarin ya faru ne dai a wata hanyar da ta jike bayan ruwan sama a cikin dare amma jami'an pakistan suna nan suna gudanar da bincike a kai ofishin jakadancin china a kasar ta faɗa a wata sadarwa cewa an kai wa bos ɗin hari ne injiniyoyi da sauran ma'aikatan gine-gine na china suna taimakawa pakistan ne ta gina dam a gundumar kushitan Javed ya ce ma'aikatan Pakistan da na China suna kan hanyar su ce zuwa inda za a yi aikin wannan hatsarin ya ritsa da su. A ƙarshe, yau laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China. Kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar asiya ta asiyan a takaice blinken ya kuma ce amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a kasar myanmar kana ya yi kira ga kungiyar da ta dauki matakin kawo karshen tashin hankali a kasar kuma su tabbatar da demokaradiyya a kasar Ƙungiyar ASEAN ita ce take jagorantar shiga tsakani ta hanyar diflomasiyya a ƙasar Myanmar da ke cikin ƙungiyar tun ranar ɗaya ga watan Fabrairu da juyin mulki ya jefa ƙasar cikin rikici. Gwamnatin sojan Myanmar bata nuna alamun biyowa matakai biyar da ƙungiyar ASEAN ta cimma a cikin watan Afrilu ba. matakan da suka buƙaci kawo ƙarshen tashin hankali da fara tattaunawar siyasa da kuma fidda sunan wakilin yankin na musamman. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta buƙaci a aiwatar da gyaran fuska ga kasafin kuɗin 2021 sakamakon sauye-sauye da gwamnatin shugaba Muhammad bazum ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran mulki. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamumin Barma ya aiko mana karin bayani. Matakin takaita yawan mambobin gwamnati wanda shugaban kasar Nishar Muhammad Bazum ya dauka bayan da ya karbi ragamar mulki a ranar biyu ga watan Afrilun da ya gabata. Da ɗaya gefe wasu bukatun da gwamnati ta ce sun karu kan waɗanda ke kunshe a kasafin shekarar nan ta 2021 ne ya sa majalisar soma wannan zama domin tantauna wannan bukata ta kwaskware kasafin kudin kasa Honorable Isaka Asuman shine shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin kudi a majalisar dokokin kasa Kwan ministar biyu a gama su wuri guda ko ministar guda a raba shi kenan a yi sauye sosai a yi gyaran fuska. Wannan abu yana kawo canji shi ma cikin haraka kashin kudi. To yanzu ana tahe sai gwamnati ya samu ƙarin miliyar 181 na kuɗi shine yasa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje to shine an kama shi sa ana bada amincewa ta in ta amince shi nan da sabon birje na Nijar na 2021 na shekara 2021 ya zama miliyar 2,800 ganin yadda gwamnatin ta bukaci majalisa ta bata izinin ƙara yawan kuɗaɗe akan waɗanda kasafin ya kunsa a can farko ya sa ɓangaren adawa jan hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don tabbatarwa kansu an yi abin don talaka in shi honorable ibrahim yakuba mu wajen mu 'yan majalisa adawa shine menene gwamnati ta sa game ga taimaka ma talakawa da makaranta da likita da kama ma manoma da makiyaya me aka sa cikin kwanciyar hankali menene gwamnati ta ɗauka sa cikin gina ƙasa ba wasu abubuwa ba wani bi wanda ba su da mahimmanci ai in ka lura shekaru zuwa shekaru wani bi makudan kuɗi ake ɗauka ana sa fada shugaban ƙasa ko kuma fadar majalisa ita da kanta ko kuma wata fada can dai wasu ma'aikata wasu gwamnati a kwashi yawancin dukiyar ƙasa a ce masu jagoranci su ne suke aiki da su wannan mu muna cikin masu Allah wadai da shi. To amma a cewar Honorable Bukari Sani Zilli na bangaren masu rinjaye bukatun talaka ka ne mafarin bullo da wannan gyaran fuska in ka lura kaga shugaban kasa dan talaka ne firamin minista dan talaka ne shugaban majalisa dan talaka ne babban sojoji babban polis duka ɗayan talaka ne wace hujja ma ke aku a ce talaka ya wahala kenan wanga zama da aka yi dole mu cikin ɗakin nan mu san da kan cewa abin da za a wani karkara al'ummanmu bisa kan shi ne duka hamar da gwamnati take yi kuma da hamar da gwamnati ya kamata ta yi kuma kan shi balle mu wakilan jama'a abin da ya kamata in tabbatar muka in allah yarda tsarin da ke akwai na tsaro al'umma ne. Gwamnatin da ta shuɗe ce ta tsara kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda kuma majalisar dokoki ta wancan lokaci ta yi na'am da shi a wani lokacin da dukkan su ke gabda kammala wa'adinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu Mini Barma, bayan dogon nazari da gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi kan shirin gwamnatin tarayyar ƙasar na sayar da cibiyoyin wutar lantarki guda biyar da ke karkashin ekon kamfanin wutar lantarki na yankin Neja Delta. Gamayyar kungiyoyin ta bayyana rashin goyon bayanta tare da nuna rashin adalci da shirin ka iya haifarwa musamman ga al'ummar yankin arewacin Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta ce za ta yi dukkan mai yiwuwa wajen kalubalantar shirin gwamnatin kasar na sayar da kamfanonin wutar lantarki da ke zama mallakin al'ummar Najeriya baki daya. Ta kuma yi watsi da dalilan da hukumar da ke kula da kamfanonin gwamnati ta bayar kan batun sayar da cibiyoyin wutar lantarki na yankin Calabar da Ihobo da Olorun Songo da Omotosho da kuma Kerigu da cewa sayar da kadarorin zai taimaka wajen cike matsalar da gibin kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar Najeriya ke fuskanta. Nastura Ashir Sharif shi ke zama shugaban amintattu na gamayyan kungiyar. Ana so a sai da kamfanin ne so da yanzu na farko ba lalle ne kuɗin da aka yi sa a cikin abin ya dawo ba. Za a yi sai da shi ne tun da ake sai da kadarar gwamnati a Najeriya ba a taɓa sai da kadarar gwamnati a Najeriya da kuɗin ya kai darajar da na kadarar ba. Wato kwashala ake yi a yi magudi a haɗa kai da masu da hukumomi da su masu siye a cire shugabannin kuɗaɗe masu yawa makudai su sai da abin a farashin da bai cancanta a sai da shi ba. to abin da shi mataimakin shugaban kasa yami usman je yake so wa mutanen arewa kenan da kenan na biyun su yaya za a yi abin da yake jari na da jarin ka da jarin ku kai kai kai kadai ka ware kanka ka za ka ɗauki jari ka za ka ɗauki abin ka sai da shi ba tare da nina wa izinin ba ba tare da yadda ta ba ba tare da na ma yadda an yi cinikin da ni da ni aka yi cinikin ba domin akwai zargi da ake yi cewa an ma sai da wasu daga cikin guraren kan a fara ma yin wannan magana don haka abin da muke so anan shine mu mutan arewa ba za mu yi da wannan ba so da zalunci ne kazalika ga manyan kungiyoyin ta ce 'yan najeriya ba za su mori wadataccen wutar lantarkin da suke maradi idan har ba a sake yin nazari kan wannan batu ba tare da yin duba da kuma zuba kudaden da za su wadace yin ayyukan inganta samar da wutar lantarki da hasken rana akan haka muka tuntuɓi masani kan al'amuran yau da kullum a najeriya hassan sardauna wa'annan sai da harkan wutan lantarkin nan ya jawo kace na ce tun wancan lokutan a baya domin masanan harkar sun tabbatar da cewar da aka tashi sai dawa ma an sayar wa mutane ne sai zaman to kuma su mutanen aka kara ba su wasu basussuka na wasu kuɗi na ko kuma wasu kuɗin agaji na tallafa wa wajen ganin tafiyar da wannan eh, harkan wutan cikin salin alin amma duk da haka kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wanda kina ganin kullum a wuta yadda take yau a ɗauke an jima a ɗauke wasu wuraren ma babu wuta sai ma ɗan zuwan wannan lokacin ne wutan take ɗan ingantuwa lokaci lokaci. ji ta bakin kwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa da ta isa abdullahi da ke cewa kin ga wutar lantarki yawanci wajen da ake generation wato samar da wutar lantarkin duka cibiyoyin arewacin najeriya yawanci daga shororo ne sai kanji sai zingero sai yanzu kuma mumbila da ake kokarin a yi shi kin ga wato abu ne wanda ya shafi mutanen arewacin najeriya kuma arewa yake kuma tun da aka fara mutanen arewa nan ba su taba cewa su dinnan sai an biya su kuɗin samar da wutar lantarki ko wani kaso wanda ake kira derivative na samar da wutar lantarki a Najeriya ba domin duk wutar lantarkin da ake samu a Najeriya kusan kaco kam din shi gaba ɗaya daga arewacin Najeriya ake samu amma arewa bata taba ce sai an bata wani kuɗi ko na raye waɗannan yankuna da suke samar da wutar lantarkin ko sai an biya su wani kaso na derivation 13% ko 50% na wutar lantarki ba ba su taba ba. A ƙarshe dai ƙungiyar ta CNG ta bayyana cewa za ta ɗaura alhaki nuna wariya da rashin adalci da ake wa al'umman arewa dukkan gwamnoni goma sha tara na yankin jihohin arewacin kasar shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiyya hamza ibrahim yanzu kuma ga hassan umar tambol da rahoto na musamman Kasuwar Black Market wani sashe ne a cikin kasuwannin shanu da ke jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Na ziyarci babbar kasuwar shanu da ke Ibadan a garin Akinyele waje da birnin Ibadan inda ni leƙa a sashe na Black Market. Kana na tattauna da masu gudanar da wannan kasuwa ta Black Market. Manda ciyama, bin da yasa ake kiran mu nan Black Market, turanci ake ce mashi Black Market, amma mu a Hausa farar kasuwa muke ce mashi. To wannan yanayi ne na kasuwanci, amma mu a farar kasuwa kasuwa ce saboda mu abin da ake kiran nan wurin ainihi maku maku alheri waɗanda ba sa jan hausa ne suke ce mashi black market. me yasa aka canza mishi suna daga mako mako alheri zuwa ga black market? Kasuwa ce cikin kasuwa mu ƙananan shanu muke saida waɗanda yan buki ke amfani da su wanda lalura buɗe gida ta same shi ko suna ko haihuwa ko wata bukata ta yau da kullum ba wai muna dogara da mahauta bane masu yanka su saida naira goma naira ashirin a'a masu buki dan biyan bukata dan shi ne muka ware kanmu muka buɗe wannan kasuwa amma fa wanda kara yake cikin kara take to me yasa ba ku sai da manyan shanu eh saboda gaskiya manyan shanu mahauta ke siye mayancin mahauta din kuma suna sayan bashi ne mu kuma ba mu yadda da bashi i hannu muke sai da don duk mai zuwa bukatar ku sai da ya buɗe gida ne ko suna bai zuwa sai bashi to yawanci shanun da nake gani a wannan wuri ga wasu nan kwakwance ga wata ma nan an rike yuka a kanta ga wasu can daga ciwon kafa ga wasu can rai kwakwai mutu akwai shin ku ba ku sai da masu lafiya ne muna sai da masu lafiya amma in ta daro amma mafi yawa waɗanda muke sai da gaskiya marasa lafiya sun yawa saboda nan emergency ne duk wata sanuwa aka kawo a nan kara in dai ba ta da lafiya ko kwance take to ana danganta ta da wannan kasuwa farar kasuwa dan na ga ma a turanci ake ce mata black market amma mu a Hausa farar kasuwa muke ce mata maku maku alheri kamar yanzu wannan sashe na maku maku alheri ko kuma black market ya kai shekara nawa da kafawa gaskiya a nan da kasuwa zai mu kai shekara goma sha takwas da buɗe wannan kasuwar. To yanzu ana iya cewa an ci gaba? Fiye da hake zato saboda mun ci gaba fiye da kowa yake zato alhamdulillah ba wata matsala bayan alherin da ake kiran na shi ɗaya ne ke shiga ba mu saba samun wata matsala ba sai dai jarabta wadda ba a wuce dan adam mai wuce ya samu jarabta ta yau ko ta gobe amma dai ci gaba alhamdulillah. Da yake yawanci shanun kuma marasa lafiya ne ba ka ganin cewa ana iya samu wasu sun ɗauke wuta wasu kuma ilan sun samu lalacewar nama ko wani abu. Gaban ka kaga ga wani can yana shure-shure ana son a yanka shi ga na an rike mashuka at least ya an yanka shi Allah zai kama na waɗanda za su sai shi a haka dani a yanke masu bukata ba mahauta ba ba za su sai su je su yi bukata su amma kana ganin kuɗin sa ba su rage ya ko kuma kuɗin sa na dawowa to talakan in dauro ma da ka sai shi a rayuwar shi da lahiyar shi in ka yake ya yi haka nan kuɗi amma tana dauro kuma kai hasara ka san dole duk da hannun da ya ga riba sai ya kirga faduwa to menene matsalolin wannan kasuwa ta black market matsalolin mu gaskiya matsala guda muke fuskanta ita rashin kasuwa saboda yan rigingimon da ake yi wani bi sai ka ji an ce anguwa kaza ana rigima anguwa kaza ana rigima su kwastomomin da ke zuwa su yi ko ba a komi a nan saboda ana rigima can suna ganin kamar ana yi dan shi dai wani bi kasuwa tana tsaye mana tsaye amma in ta buɗe gaskiya babu da matsala. ni sunana muhammadu bello dan nana a kasuwanci na ina sai da shanu muna yin walle in mun sauke su a motsa wa'anda suka kwanta mu taho da su mu kwantar da su saman kwami mu sai suwa. ana kiran wannan kasuwa taku black market haka ne. eh haka ne a can da dai ana ce mata islam market to daga baya dai da muka ga surute surucen mutane ya yawa dai muka canza sunanta muka mishe ta alheri market na ga ga shanu nan yawancin su duk ƙanana ne eh, me yasa ba ku kawo manyan manyan shanu a cikin wannan kasa ta kuta black market to ana kawo manyan kuma ana kawo ƙanana yanayin daidai kuɗin mutum in ya zo siye ne saboda wani ya kaga ya zo yana neman na talatin arba'in hamsin dubu kenan eh dubu hamsin dubu talatin har abin da dai sama har saba'in ana samu masu siye. a wannan zamani ne yanzu a ce saniya dubu talatin arba'in hamsin kuɗin sun yi kaɗan. gaskiya ne kuɗin sun yi kaɗan amma yanayin kasuwanci na ibadan su ba ruwansu da saniya ta yi kaɗan ko kuma ba ta da girma sosai. yanzu a ni kuna sai da saniya kamar nawa a wannan kasuwa ta black market. a to gaskiya ini dai kan dai Allah ya sa ana ciniki ko hamsin muna iya siyarwa insha Allah. Ɗaya rana. In Allah ya yarda. Me za ka ce a game da zargin da wasu ka yi cewa yawanci shanu na yan ɗayan bizi haka su ɗan gangare ka dai gane amma sai Ko yanka ku sake saidawa a'a wannan kare kare mutane ne kawai saboda doka mai karfi ne a bula market duk wanda ya yanka saniya ta mutu doka ce mai karfi sai an kai shi ga hukuma ba ma yin wannan mu ko akwai wanda an ka taba kama a game da yanka saniya idan ta gangare aka yi masa hukunci a ina wannan algus ba mu taba babu babu wanda aka ta kamawa da wannan to da kun kama wani irin hukunci za ku yi ma wanda ya yi wannan laifi to gaskiya duk wanda ya yi irin wannan ana kama shi ana kai shi ga manya hmm. su kuma manya suna kai shi ga hukumomi dan ana kai shi a gidan yari kamar waɗannan shanu na ku ƙanana haka ina kuke samun su to gaskiya yawancin shanun mu mun fi samun su a neja eh dan yawancin falaken sun zuwa daga neja dan saboda ana an yawan samun irin maruka hakan ga mm, ƙanana eh ƙanana gaskiya ne wannan kamar ka ɗauki shekara nawa kana wannan sana'a gaskiya in Allah so ya gaskiya dan yi shekara ashirin ina wanga kasuwancin ka taɓa koya ma wani wannan sana'a insha Allah mutum nawa ka koya ma a to gaskiya da suka yi hudu ko biyar suna na suna insha Allah kana da yaya a ina da yara kamar cikin yaran ka akwai wanda kake so ya gaje ka ga wannan sana'a ta black market eh shi kaga gado abu ne daga Allah ban sani ba ko da kwai wanda Allah zai hukunce da ya gade ni ba dan kaga kana iya cewa yaron ka ba zai gaje ka ba kuma ya zo ya gade ka eh to amma a ka ra'ayi kana so ya gaje ka na ra'ayi in ya gade ni alhamdulillah ba wani matsala bane game da wannan kasuwancin saboda mu ma magabatan mu sun yi kuma mu ma ga muna a cikin shi sunana muhammadu bello sa'id amma an fi sai na dan asabe dollars kai ma wannan sana'a kake ta black market eh da muna kiranta black market amma yanzu alheri market muke ce mata me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta black market gaskiya akwai rufin asiri a ciki sannan muna tallafa junan mu fiye da ake zato kamar yaya kenan kamar misali yanzu wannan bai da ba dole ne wani ya san wani bai da ba sabida me dan uwanka zai zo da kuɗi kai ka iya saya yake so ya bada kuɗi ku je ku samu abin da ku samu ku raba ba tare da wani ya sani ba yanzu idan mutum ya zo yana sabu yana son shiga wannan kasuwa ta ku ta black market dami dami ya kamata ya tanada to a da muna zaune kara zube yanzu mun samu ci gaba muna da shugabanni da sakatarorinmu da kuma wasu dai helders a wajen da ya kasance babu yaron da zai zo ko kuma wani da zai zo ya shigo ba tare yana karkashin wani ya kawo shi ba cikin helders din nan to ko akwai wani abu da ya kamata ya tanada kamar kuɗi ko wasu kayan aiki kafin a bar shi shigo wannan kasuwa ta black market eh to babban abu dai an san yanzu a duniya ko me za a tankara ana tankaran sa ne da kuɗi ko ba gaskiya ba amma abin da ake bukata dai mutum ya zama mutum ne na gari shine muka fi bukata mu anan ba mu san mu ji wani ya tafi da kayan wani ko wani ya rike kuɗin wani mutum na shigo ko da baya da jari mafi marasa jari ma sun fi yawa a ciki to ya za a iya kama sana'a ko kuma ya shiga wata sana'a idan baya da jari eh to in ya samu mai gida in mai gidan nan naci yana da jari abin da mai gidan na ya so ya zo ya kama su haɗu su sayar in an sayar ya dan baci shi ma dan abin da idan mutum ya zo yana son ya kawo wani kuma yana son ya tambaya kamar nau dai ya riko kuɗi domin shi ma ya jari a cikin wannan kasuwa ta black market to alhamdulillah a game da jari yanzu game da irin wannan kasuwanci jari bai da adadi sunana tare da kansila a kiwon ibadan yana eh, cin kasuwa black market to idan wani ya zo ya ce black market ya kake ji a zuciyarka to gaskiya ina jin daɗi amma mun fice mata yanzu white market saboda fara kasuwanci da duk wanda ya zo ya kasuwanci a wurin nan insha Allah yana samun abin da yake nema yanzu kai kana samun biyan bukata a wannan kasuwa ta black market gaskiya alhamdulillah da abin da zan ci insha da sauransu gaskiya yana samu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan faifai. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da Zakes wasa Yusuf Basiga ya ce dakatar da gasan zakaru na ligan din kafin na mata zai ba shi isasshen damar shirya 'yan wasan sawa wannan takara. Da farko an shirya za a soma gasan ne daga ranar sha uku zuwa talatin ga watan Yuli to amma sai aka dakatar da shi har sai ran 24 zuwa biyar ga watan Agusta. Game da labarin da ake samu ne hukumar kafa ba ta ta gama kikimsawa a sha'anin kuɗi da za a baiwa masu shirya gasar ba hakan ya jawo dakatarwa. a wata ci gaba kuma kungiyar club club legan ghana ta bai wa hazakas ladies gadamawar wasu kayan masarufi da za su taimaka masu taka rawan gani a gasan kafin din women's champion league kaya da aka bai wa kulabin ranar talata a magdan park sun hada da milo sikiri madaran gwangwani kwayi shinkafa mandafuwa da ruwa zakar matar ta gana da za ta kafa wata bajimta a tarihin ligin zakaru na mata a wafo zombi a cote d'ivoire sabon mako ta kaddamar da wani shirin neman taimakon jama'a na kuɗi a dalilin abin da suka kira ko sifata da tsananin hali halin rayuwa na kuɗi da wahalan shiryawa gasar rukunin tattalin kilabar na ƙasar ghana na ci gaba da nuna hanyar bayar da gaddamawa ga gasar zakarun na mata a birnin Accra ranar Talata Chairman jufiyanu ya jaddada goyin bayan kungiyar ga ligin mata na Ghana da kuma gasan zakaru na CAF. An aza wa dan wasan baya na kasar Ghana wasu fiye haramci shekara daya kuma aka ci shi tara a kasar Latvia saboda an same shi da hannu cikin kulle-kullen magudin wasa bai cin haramcin hukumar kwallon Latvia ta nemi gwamnati ta gurfanar da dan wasan na Ghana. da wasu takwarorinsa guda biyu kamar yadda dokar kasar ta bukata hukumar kwallon ta latvia ta ba da sanarwar hukuncin a kan dan wasan na baya na fc noah jurmala bayan wasu 'yan wasan sun fuskanci hukuncin hukumomi hukumar ta ba da sanarwar cewar za ta haramta tare da cin 'yan wasan uku daga fc noah jurmala tara bayan an same su da laifin haɗa baki ta amfani da kololuwar fasaha kowane ɗayansu zai biya euro dubu ɗaya mai koyar da black queens ɗin ghana wasa messi Kutegu ta gayyaci 'yan wasa 38 su soma shirye-shirye gabanin wasannin fidda gwani na shiga gasan ƙasa da ƙasa na mata ana sa ran 'yan wasan da aka gayyata za su isa sansani a ranar alamin sha biyar ga watan yulin shekara ta 2021 da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. yau laraba mace-mace a cikin tashin hankali da kuma kwasan ganima da ke faruwa a afirka ta kudu ya karu zuwa sama da mutane saba'in yayin da masu bore suka yi biris da kiran da gwamnati take musu da su kawo karshen tashin hankalin an fara tashin hankalin ne a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa jacob zuma ya fara zaman gidan kaso na watanni goma sha biyar bisa laifin rashin bayyana a gaban kotu da ke zama cin mutuncin kotun domin ya amsa tambayoyi akan zargin da ake masa da cin hanci da rashawa Ƙasar Pakistan ta shirya tsaf domin amsan bakoncin muhimmin taro na shugabannin siyasar Afghanistan a wani matakin gaggauta tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan yayin da sojojin ƙasashen waje a jagorancin Amurka suke barin ƙasar. wannan matakin diflomasiyya da pakistan ke ɗauka na zuwa ne bayan da kungiyar ta'addanci ta taliban ta ke kwace ikon yankuna cikin gaggawa a gundumomin afghanistan wanda yaki ya daidaita a cikin watan mayu a lokacin da sojojin amurka da na nato suka fara barin kasar a hukumance taɓarɓarewar tsaro ya rura fargaban cewa gibi da ficewar sojojin zai haifar ka iya jefa ƙasar cikin gagarumin yakin basasa a ƙarshe Yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta yi watsi da da'awar da ta saba wa doka ta harkokin tekun kudancin China. Kana tana tare da kasashen kudancin Asiya da suke fuskantar tilastawan Beijing. Da yake jawabi a wani taro ta bidiyo da ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen kudancin nahiyar Asiya ta ASEAN a takaice. blinken ya kuma ce amurka tana matukar damuwa akan hali da ake ciki a kasar myanmar kano ya yi kira ga kungiyar da ta dauki matakin kawo karshen tashin hankali a kasar kuma su tabbatar da demokaradiyya a kasar. to masu sauraro baki daya abin da ya sabaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku sa abokan aikin mu da wani sabon shirin misalin karfe shida na safe a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu ya kuma makeri da yake na gabatar da shirin da dulla da sirasham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu yi muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc